Taron kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ya yi ittifakin cewa halin da tsaro ya shiga arewacin Najeriya abin tsoro ne matuka. A saboda haka gwamnonin suka ce wajibi ne gwamnati ta ƙara zage damtse don tsara tsarin da zai tsaye da tsamin da tsaro ya arewan. Gwamna Mu'azu Babangida Aliyu na jihar Naija shine shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya. kuma shi ya yi ƙarin bayani game da abubuwan da kungiyar ta tattauna. Abin ya tsorata mu, ya ƙara tsorata mu don da muna ganin kamar an kai ga gaggaci game da maganan boko haram sai muga kullum kuma yadda abubuwan ke tasowa na ɗaya mun dubi cewa ya kamata a kara yawan sojoji a kara musu kayan aiki kuma a tabbatar da cewa suna jin daɗin aikinsu su kuma mutane da ke dan ƙasa muka ce to dole a san yadda za mu kamo su a tabbata cewa jama'a na tare da gwamnati don ta ba da abin da ya kamata mu sani tun Allah da a yadda muke tsammani lalle za mu kai gaci a wannan al'amari musamman 'yan canje-canjen da aka yi da kuma cewa ita gwamnatin tarayya za ta taimaka kware kuma mun ce su kansu gwamnatocin jihohin nan guda uku a ƙara taimaka musu da kuɗaɗe kar a bar su kawai da amfani da kuɗaɗensu mun yi maganan fulani na musamman abu biyu ɗaya ya kamata ƙasashenmu yanzu mu so mu tabbatar mun ba da abubuwan da zai sa bafin latini ba dole sai ya kwashi shanunsa yana ta yawo ƙasa ba na biyu yanzu sai gashi da yake an bar satan banki irin yadda da ake zuwa fasa banki yanzu sai kuma gonakin shanu ake zuwa ana sacewa mun lura kamar akwai haɗi tsakanin abin da ke faruwa na rashin zaman lafiya da kuma sace-sacen nan muka ce to dole ne a yi wani abu don mu tabbata a san me ake ciki. Gwamna Rabi Musa kwankwason Kano ma na cikin gwamnoni shiddan da suka halarci taron gwamnonin arewacin Najeriya kuma ya yi ƙarin haske. Mun gane yanzu ana kashe kuɗaɗe da yawa kuma na bata wa mutanenmu lokaci da yawa akan hanya zuwa kai abinci kasashen kudu wannan shi sa muka ɗauki mataki muka yadda cewar dole kowa ya tafi ba tare da bata lokaci ba tsayar da wannan mu dama a kano mun samu labari mun tsayar da kuma dukkanin gabnonin nan kowa ya yarda mutanenmu ne suke so kayayyakin nan mutanenmu ne suke sayarwa kuma mutanenmu ne suke saya a kudu babu dalili za a sa haraji wannan a biya a nan wannan a biya a nan mutanenmu akan hanya ana ci musu mutunci ana bata musu lokaci tattasai na lalacewa tumatiri yana lalacewa wannan gwamnoni sun yarda cewa wannan ba za mu yarda da shi ba ko ina To ko waɗanda irin matsaloli ne suka fi addabar masu safarar kayan abincin? Alhaji Muhammad Tahir Ibrahim shine shugaban kungiyar haɗakar masu safarar kayan abinci da dabbobi. Dama abin da muke jira kenan yau shekara shida. Allah subhanahu wataala yau ya kawo mana. Yanzu ka duba daga Maiduguri zuwa Lagos za kashe naira a zuwa fatako za ka kashe naira dubu ɗari biyu da tamanin a mota ɗaya misali daga sokoto za ka je bini za ka kashe kusan naira dubu ɗari biyu da talatin daga adamawa kafin ka ce za ka zo bini ko kuma za ka zo Onitsha za ka kashe kusan naira dubu ɗari biyu to jarin mutane mu ya riga ya kare mai sayan mota biyu yanzu baya sayan mota daya mai sayan mota daya yanzu ya koma ciko to saboda haka muna ganin wannan abubuwan ya riga yayi worse ana nema a karya mana tattalin arzikin mu na arewa gaba daya saboda shine muka kawo wannan kuka a gaban gwamnoni na jihar jihohin arewa wasu dai na ganin taron gwamnonin ya samu nukusani matuka saboda cikin gwamnoni goma sha tara da ke cikin kungiyar guda shida ne kawai suka samu halartar taron Wasan su ma ko wakili ba su turo ba gwamnoni shidan da suka halarci taron gwamnonin arewa dai sun hada da gwamnonin jihohin naija kwara kaduna kano kebbi da kuma benue isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya